Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. A yau ranar Talata sha takwas ga watan Janairu na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa hukumomi sun tabbatar da ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar filato sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim Gwari shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar sai kuma wasu ra'ayi da kuma su rauki kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni hanifa kabir isa Sojojin Sudan sun kashe wasu mutane bakwai jiya Litinin, wadda ta zama ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-macen mutane a zanga-zangar da aka yi ta yi a kwanan nan. Ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin da sojoji suka yi, kamar yadda masu ba da agajin gaggawa suka faɗa. A daidai kuma lokacin da jami'an tsaro suka sha alwashin ganin an gurfanar da waɗanda suke zargi da haddasa mutsin. Wannan tarzoma ta baya-bayan nan ta faru ne gabanin wata ziyara da jami'an diflomasiyar Amurka za su kai a kokarin da Amurka take yi na shiga tsakani don kawo ƙarshen rikicin da aka shafe watanni ana yi a wannan ƙasa ta arewa maso gabashin Afirka. Ya zuwa jiya Litinin ɗin dai an kashe masu zanga-zanga 71 tun bayan da sojoji suka kwace harkokin mulki a ranar 25 ga watan Oktoban bara a ƙarƙashin jagorancin General Abdul Fattah Burhan. Kwacin mulkin da sojojin suka yi ya gamu da Allah wadai daga kasashe daban-daban sannan ya tauye shirin mayar da mulki ga farar hula a kasar mai tangal-tangal bayan kifar da gwamnatin shugaban da ya daɗe kan mulki Umar Arbashir a watan Afrilun shekarar 2019. An yi wata girgizar ƙasa jiya Litinin a yankin yammacin Afghanistan inda akalla mutane 22 suka mutu wasu kuma masu yawa suka jikkata. wurin da wannan girgizar kasar mai karfin maki biyar da uku ta fi yin kamari yana kusan tazarar kilomita arba'in ne gabas da kwala inu babban birnin lardin badgis kamar yadda masu safiyon kasa da yanayi na amurka suka faɗa kamfanin dillancin labaran afghanistan na baktar ya ambato hukumomi suna cewa daga cikin waɗanda bala'in ya ritsa da su akwai mata da yara amma yawancin waɗanda abin ya shafa da kuma barnar dukiya suna cikin gundumar kadis ne inda rufin gidaje masu yawa ya rufta labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tsatson iyalan jagoran kare hakkin ɗan adam da aka kashe Martin Luther King Jr. jiya sun yi tattaki a nan birnin Washington DC domin jam'iyyar democrat da su ci karfin adawa da kuma mayar da hannun agogo baya da 'yan republican suke yi sinaci a yi kwaskwari masu sai ga 'yancin kada kuri'a a kasar sun yi gangamin ne a ranar hutun da aka yi a ƙasa domin girmama king yayin da ya kamata ya cika shekaru 93 da haihuwa inda yana raye an yi wannan tattaki ne wasu 'yan kwanaki bayan da sanatocin democrats biyu masu tsaka-tsakin ra'ayi christian sinema da joe manchin suka ce za su yi adawa da yunkurin canza dokokin majalisa a majalisar dattawan mai mambobi 109 a siyasance domin bai wa 'yan democrat damar kafa dokokin zaɓe na ƙasa bai ɗaya duk da adawar da sanatocin republican su hamsin suke yi. Ɗan King Martin Luther King na uku, matarsa Andrea Waters King da 'yarsu Yolanda Rene King sun yi tattaki tare da ɗaruruwan masu da'awar kare hakkin cikin sanyi mai tsanani suka ratsa ta kan gadar tunawa da douglas wanda hakan tamkar jinjinawa goyon bayan da majalisar dokokin ta yi ne a kwanakin baya ga shirin kashe dala tiriliyan ɗaya da miliyan dubu ɗari biyu domin inganta madafun ci gaba a ƙasa. yanzu kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu leƙa jihar Pilatus ta Najeriya, inda hukumomi suka tabbatar da ɓullar cutar zazzabin lasa a jihar. Wakilinmu Zainab Babaji ta haɗo mana da wannan rahoton. Hukumomin lafiya a jihar Plateau sun tabbatar da bullar cutar lasa a jihar. Cutar zazzabin lasa takan haddasa zazzabi mai zafi da ke hallaka wanda ya kamu da ita cikin lokaci kalilan in har ba a ɗauki matakin gaggawa kan wanda ya nuna alamomin cutar ba. Jami'ar da ke kula da barkewar cututtuka masu yaduwa a jihar plato Martina Alex Nuwan ta ce sun tabbatar da sakamakon gwajin mutum guda ya kamu da cutar yayin da wasu mutane tara ake gwaji a kansu. bisa ga gwaji da aka yi wannan shekaran mutane kamar goma haka wanda suke tsammanin ko suna ɗauke da wannan cutan saboda yanayin alamomi da suka gani mun ɗauki jini an yi gwaji amma a cikin goman nan guda ɗaya ne kurun muka samu yana da wannan cutan lassa fever kuma wannan guda ɗayan yana asibiti yana karɓan eh, jinya don haka yadda za a tabbatar cewa mutum ya kamu da wannan cuta na lassa shine ta gurin gwaji amma akwai alamomi kamar da farko akwai zazzabi da yana tasowa da tsanani a lokaci guda akwai kasala na jiki akwai zafin gababbuwa jiki akwai ciwon kai sai ya zo kuma a soma samun ciwon makogoro daga baya a zo a samu kamar su ciwon kirji zuwa baya har ma a zo mutumin ya fara fidda jini sai ka ga mutum nan da nan ya samu damuwa har ga mutuwa ko al'umma sun fahimci cutar ta zazzabin lasa na tattauna da wasu mata ga abin da suke cewa peace elkana ban sani ba san cutar lasa ba na ji labarin shi ban san koya ne ciwon ya kama mutum ban san symptom na shi ba ni ce mai suna regina elijah ya eh, an ce abin da ya shafi ka ci karka bar shi a bude irin su bera kar su yi su kashi da su fisari a ciki ba shine yana causing lasa fever din sunana rukayyat bala adam musamman bera ma da muke ma'amala da shi a gida to irin in ka bar kwanuka ko tukwane ko abinci to in suka riga suka zo suka sa bakinsa a ciki ko kashinsa haka to yakan sa mutum ya ɗauki cutar lassa fever Cibiyar takaita yaduwar cututtuka a Najeriya ta da rahoton bullar cutar a jihohi goma da suka hada da Bauchi, Edo, Ondo, Benue, Taraba, Kaduna, Plateau, Kogi, Cross River da Ebonyi. Jami'in da ke sa ido kan bullar cututtuka da ba da sanarwa a jihar Plateau Solomon Barnabas Buswat ya shawarci jama'a ne da su garzaya asibiti da zarar sun fara jin alamar zazzabi. Taimakon da Allah ya yi mana da kuma eh, ilimin kimiyya ya mana akwai magani. In an je asibiti da wuri za a warke. Na ɗaya kenan. Na biyun shi shine maganan tsaftace muhallin nan yana da amfani sosai. Na uku shine idan ɗaya a cikin mu ba lafiya ba wai ba za a lura da shi ba amma kar mu lura da shi ba abin kariya ba. Kimanin mutane ɗari da biyu ne cutar lasa ta hallaka a Najeriya a shekarar bara a alkalmar da hukumar takaita yaduwar cututtuka ta Najeriya ta wallafa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gai da Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labarin duniya. Masu gabatar da kara a Ukraine sun buƙaci dala miliyan 35 a matsayin kuɗin beli daga tsohon shugaba Petro Poroshenko wanda ya dawo ƙasar a ranar Litinin domin ya fuskanci tuhumar cin amanar ƙasa a ƙarar da ya ce tana da nasaba da siyasa. Dubban magoya bayan Poroshenko sun jinjina masa wanda ya shugabanci Ukraine daga shekarar 2014 zuwa 2019 bayan da ya isa Kiev ranar Litinin a jirgin sama daga Warsaw. Poroshenko ya shaida wa magoya bayansa a filin jirgi cewa ya dawo Ukraine ne domin taimaka wa kasar ta tinkari abin da ya kira barazanar mamaya daga Rasha. Mun zo nan ba don mu kare Poroshenko ba ne, mun zo nan ne domin mu haɗa ƙarfi don kare Ukraine a cewarsa. A jiya Litinin wata kotu a Faransa ta samu ɗan takarar shugaban ƙasar mai ra'ayin riƙau kuma masanin siyasa Eric Zemmour da laifin tunzura masu nuna kyamar launin fata ta kuma umarce shi ya biya tara fiye da miliyan sha ɗaya. Zamar ya faɗa gungun wasu 'yan jarida na ƙasashe cewa har yanzu yana nan kan kalamansa ya tsaya kai da fata cewa shi bai tunzura masu nuna kyamar launin fata ba tunda dai yaran da suka yi hijira ba tare da 'yan rakiya ba ba sa daga cikin wata ƙabila ta daban. Ƙarar ta jiya Litinin ta mai da hankali ne kan sharhi da Zamor ya yi a watan Satumba 2020 lokacin da ya yi hira da gidan talabijin na Faransa CNews kan yara da suka yi hijira ba tare da iyayensu ba. Ba su da wurin zama a nan a cewar Zamo game da yaran. Ya kara da cewa barayi ne, masu kisa ne, masu fyaɗe ne abin da suke kenan, a maida su bai kamata ma su zo ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon yanzu zan yi bayani na hukunci zan ya kan matsalar fyaɗe ko ta yana akan zuwa shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha ashirin da da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu na yanzu da ma waɗanda suka gabata. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. koji assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A lokuta da yawa za ka ga shugabanni sun saka takalmin karfe duk wanda suka taka ya taku kuma ka'idodi da aka shimfiɗa na mulkin demokuraɗiyya za ka ga sun fara musu kafa ungulu ba sa kula da su. Ko lokacin mulkin soja ni lokacin da aka zaɓe ni akai da halinka aka zaɓe ni a 1988 ne mulki a ƙaramar hukumar tudun wada. ina kan shugaban karamar hukumar nan ina zagaye mazakuna in je in tattauna da su a lokacin ne na san gari kamar irin makato ba su da ruwa gari irin gwad dankali ba su da ruwa dole dan kasa ya yi kokari ya samu ilimi ilimi na rayuwa ilimi na sanin hakki yau shirin zai duba dalilan da suka sanya damammakin rayuwar 'yan ƙasa ke tsukewa a ƙasashe masu tasowa irin su najeriya da kuma rawar da ƙungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari ka iya takawa wajen warware wannan kalubale a dakacin mu. Da faɗawa zabu da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki. Madalla, masu a shirinmu na makon jiya kun ji tafsiri da kuma ta'aliki akan kalmar civic space da ma'abuta dimokuraɗiyya da masu fafutukar haƙƙin bani adama ke cewa ana amfani da ita wajen bayyana mizanin yanayin walwalar 'yan ƙasa da cimma muradunsu a fannonin rayuwar ɗan adam. Baya ga haka makon na jiya mun ji yadda shi wannan yanayi na civic space ya faɗaɗa a Najeriya sanadiyar komawar ƙasar ta farkin demokaradiyya kimanin shekaru 22 baya. Amma manazarta da ke sharhi a wannan fanni sun ce an samu koma baya ko kuma cikas a 'yan shekaru kalilan da suka shuɗe. Comrade Abrazak Alkali da ke zaman daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement wato Ocean mai kwata a Kano, Najeriya ya bayyana dalilan taɓarɓarewar lamura ta wannan fuska. Magana ce ta shugabanci a lokuta da yawa za ka ga shugabanni sun saka takalmin karfe duk wanda suka taka ya taku kuma ka'idodi da aka shimfiɗa na mulkin demokuraɗiyya na tuntuɓa amfani da majalisa amfani da bin doka da oda na kotu za ka ga sun fara musu kafa gulu ba sa kula da su to irin wannan yanayi shine yake nuna cewa wannan batu na samar da yanayi na karfafa al'umma su shiga harkar demokradiyya su faɗa albarkacin bakinsu su haɗu da ƙungiyoyi su duk abin da suke so na association da kansu za ka ga ba sa yi. ƙungiyoyin gwagwarmayar wanzar da tafarkin demokradiyya kuke yi a najeriya don ganin cewa watakila wannan koma baya da 'yancin demokradiyya yake haifarwa ya farfado kuma an ci gaba daga inda aka dora. to abin muka fi fi ba da mai da hankali a kai shine kokarin mu wato mu faɗaɗa yawan wannan tsari wanda zai kawo mu samu kungiyoyi da yawa wanda zauna da kafarsu da gindinsu kana da kungiya a local government ku ko a ungoku wadda take fafutukar samar da wani yanci ko jin daɗi da walwala na wannan al'umma to muna ta kokari a faɗaɗa yawan wannan kungiyoyi su ne gatan al'umma su ne kuma za su inganta wannan civic space da muke magana su mahukunta ba su da misali hukumomi ba wata kafa da watakila za ku ja hankalinsu ku nusar da su cewa abin da suke batun ya ci karo da tanadin tanadin demokaradiyya na ba da yanci da walwalar al'umma magana gaskiya akwai engagement akwai tuntuɓa tsakani da gwamnati an yi abubuwa da yawa eh, a dangane da irin wannan tsari na tuntuɓa to amma a lokuta da yawa wani abin yana kasancewa ne kaman a yi shi dodorido a yi shi kamar dan ado da kawa amma a ƙarƙashin ƙasa ba a aiwatar da shi wanda kuma shi ya fi yawa za ka ga za a haɗu a yi workshop a yi town hall meeting wato taron gana da al'umma shugabanni su zo a yi tafaɗan zantuttuka amma za ka ga abubuwan da aka amince da su a gurin ba a aiwatar da su wannan kuma shi yake kawo har yau mun kasa samun canjin da ya kamata a ce mun canja a wannan demokuraɗiyyar tamu don hatta kasafin kuɗi da yawanci muke saka bukatun al'umma na tsaro da me za ka ga yadda ake aiwatar da shi ya kafa ungula ake masa. to amma sanata mas'udi aljibril doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan najeriya daga jihar kano ya ce bangarori biyu su ne abin zargi dangane da wannan koma baya da aka samu. ba wani abu bane son zuciya ne daga kan shi wadda ake mulka da kuma wadda ake mulkin shi wanda yake mulki dama baya so ije i faɗa maka me kake so shi kuma wanda ake mulka abin da ya dama al'ummarsa misali ba zai iya gaya maka ba iyakaci zo ice da kai matata ta haihu zan yi aure zan ƙara menene zan yi kaza zan yi kaza amma a da abin da mutane suke musamman a lokacin da aka fi mayar da hankali ƙungiyoyi na aikin gayya na sa kai na haɗa kai a unguwanni da garuruwa suna taka rawa muhimmiya a wajen wannan al'amarin da na gaya maka saboda me saboda su ne suke tare da mutane su ne suka san abin da yake damu su waccan dadin da kake magana ko da ta mulkin soja ce ko lokacin mulkin soja irin waɗannan abubuwan ni lokacin da aka zaɓe ni akai da halinka aka zaɓe ni 1988 kai da halinka aka zaɓe ni ne mulki a karamar hukumar tudun wada ina kan shugaban karamar hukumar nan ina zagaye mazaƙuna in je in tattauna da su a lokacin ne na san ina ne ba su da ruwa gari kamar irin makato ba su da ruwa gari irin kamar wato eh, eh, unguwar dankali ba su da ruwa gari irin kamar eh, durmawa ba su da ruwa gari irin kamar falgore ba su da ruwa gari irin kamar kiru ba su da kaza ba su da kaza ba su kaza gari irin kamar alhazawa suna neman ruwa ya ce cinye su suna nema a lokacin nan da muke kewayawa ne muka saurari mutane suka gaya mana koke su kuma muka yi wadda waɗannan ayyukan da aka yi shine har yanzu mutane suke muna da irinsu To tun da talaka ya taka rawa wajen taɓarɓarewar yanayin civic space a ƙasa za mu ji koyar da ta cewa wajen daidaita al'amura a wannan ɓangare a dakace mu. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu ilimi babban abu ne gunmu. shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ga wasu sun fi Madalla. Masu raye Farfesa Nasir Adamu Aliyu na tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano ya zayyana wasu sharuɗa da masu ruwa da tsaki za su kiyaye domin farfaɗo da al'amura masu nasaba da civic specs a ƙasa. Ɗan ƙasa ka gane a doka yana da haƙƙi na ɗaya bibiya na biyu bayyana ra'ayi na gaskiya na uku a tabbatar shugabanni sun yi abin da ya dace na hudu 'yan kasa su bar son zuciya misali wajen zaben mutane sa'annan kuma a bar bangaranci da bambancin addini da wani kabilanci sa'annan kuma umul su 'yan kasa lalle su ma ya kasance su bi doka da oda kaga dan sanda in ya bi doka da oda kasa za ta gyaru shugaba in ya bi doka da oda ƙasa za ta gyaru alkali in ya bu doka da oda za ta gyaru lauya in ya bu doka da oda za ta gyaru dan jarida da zai bada labarin ya bu doka ƙasa za ta gyaru talaka idan ya zo ba zai ha'inci ba sa'an nan ba zai rinka an amfani ana ta'addanci ba ana faɗan siyasa misali ko ana fara wasu saboda kawai wani cima burinsa to dukan muka katin ta nutsu kaga ɗaya jikin damu kenan sa'an ilimi dole dan ƙasa ya yi ƙoƙari ya samu ilimi ilimi na rayuwa ilimi na sanin haƙƙi ilimi kuma na wato na addini ba don na tabbatar maka idan babu wani addini da muke da shi da idan ka bi shi ba za ka gaba ya baka da at ya baka damar ka tsaya a abin da ya kamata duk addinin da muke da su za ka gaito amma duk an bar wannan to kaga ayan kasa kenan suna da haƙƙi babba in suka tabbatar da cewa sun bi sawun abubuwa yadda yake kuma sun yi abin da ya kamata to shikenan sun ɗauko hanyar gyara fama wasu na ganin kamar waɗannan abubuwan da ka zayyana kubacewar ko tsukiyar waɗancan damammaki ba za su iya baiwa su 'yan ƙasar zarafin ma har su aiwatar da waɗannan abubuwan da ka lissafa ba. a ai na ganin ba haka ba ne rashin yin su shi ke wani aikuka ne in ɗaya karu da zai rabu in ɗaya rabu da zai karu idan ɗan ƙasa ya ci na yi shawara zan bi doka ma'ana ai sai na yi laifin ma bare ɗan sanda ya kama ni ko idan shi kuma ɗan sanda idan mutum ya rojan sa ya san ya yi laifi da gaske ba ruwansa ba sani ba sabo zai kashe ba zai ci ba wani abu ba kuma na ba za a haɗa baki da mutane a wani sharri ba ba sannan idan alkali ne aka zo gabansa zai tsaya tabbatar ya bi Allah ya bi annabi ya yi abin da ya dace ba ya bi ra'ayi ko na gwamnati ba. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu kenan na tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta. kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita. A gai da Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci da Sulaimu bar barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wani hatsarin da ya afku a mahakar kominak da ke garin Arlit na jamhuriyar Nijar ya yi sanadin mutuwar wani ɗan Nijar guda da wani bature guda yayin da wasu da dama suka ji rauni bayan da kurar ɗaukar kaya ta tsinke ta kuma danne su a lokacin da ake tsakiyar gudanar da ayyukan tattara karafunan da ke dangane ramin mahakar. jaridar ta ce a watan oktoba 2019 ne aka bayyana shirin rufe kamfanin kominak daga watan maris na 2021 sakamakon karewar karfen iranium din da aka shafa shekaru sama da 40 ana haƙowa jaridar le sahel na cewa gwamnatin nijar ta jaddada aniyar ci gaba da rufe illahirin mahakar zinaren da ake da su a kudancin jihar maradi tare da nazarin hanyoyin da za su ba da damar tantance mizanin gurɓacewar muhallin da irin waɗannan ayyuka suka haddasa yayin da aka ƙudiri aniyar gudanar da bincike domin zakulo masu hannu a abubuwan da suka faru a wannan mahaka ta yadda za su fuskanci hukunci jaridar ta ce taron majalisar ministoci na ƙarshen makon jiya ne ya yanke waɗannan shawarwari sakamakon sakamakon bahasin da ministar ma'adanai ta gabatar bayan gudanar da wani taron nazari a kan makomar mahakar da ke kudancin jihar maradi jaridar lokanar da shene na cewa Ƙungiyoyin fararen hula a ƙarƙashin jagorancin Alternative Espacito yayin da Rotab Niger sun bayyana shirin fitowa kan tituna a ranar Lahadi 23 ga watan Janairun da muke ciki. da nufin jan hankulan hukumomi a game da halin da ake ciki a jihohin tilaberi tawa difa da maradi inda 'yan bindiga ke ci gaba da karkashe fararen hula da jami'an tsaro tare da sace-sacen bisashe da tilastawa jama'a biyan haraji matsalar da suka ce idan ba a ɗauki kwararan matakai ba za ta iya yaɗuwa zuwa wasu yankunan na daban jaridar ta ce kungiyoyin sun nanata cewa wannan al'amari na wakana ne a wani lokacin da ake fama da karancin abinci a yayin da farashin ababen masarufi ya cira sama jaridar le nouveau republicain ta ce jami'ar abdulmumuni ta birnin yamai na fuskantar babban hadari sakamakon yaduwar kasuwancin man fetur na bayan fage a ciki da wajen jami'ar a wani lokacin da jamhuriyar nijar ta kaddamar da yaƙi da masu fasa kwabrin man fetur a cewar jaridar ba'idin barazanar da al'amarin ke yi wa rayuwar ɗalibai da yadda abin ka iya dabaibaye sha'anin tattalin arzikin wannan ƙasa bai dace da ɗalibai ba da ake yi wa kallon mutanen da za su jagoranci ƙasar nan watan wata rana su rungumi wannan haramtacciyar sana'a sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gai da malam sule yanzu kuma sai wasu saƙon da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana Assalamu alaikum sashin Hausa rediyon Amerika. suna na ɗallami joja kagara jihar Niger Najeriya. Ina so in yi ma mutanen kebi ko gwamna jihar Kebbi taziya akan abubuwan da suka faru a masarautar zuru kashe-kashen da aka yi ma mutanen talakawa da na yi masu taziya Allah jikan wanda suka riga mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Hassan Dogon Fati Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben ƙananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zaɓuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. to babu shakka wannan zaɓe zaɓe ne mai matuƙa amfani ga al'umma. Assalamu alaikum sakin Hausa rediyon Amerika. Sunana Ɗanɗan Doja Kadara jihar Niger, Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger. To ga hanyoyi ta cikin garin kadara ga suna sun lalace ga suna abubuwa ga shi an wasu da wannan aiki sai ga lokacin da aka tada wannan aiki. To ba wani abin da bukatan da zai yi mana sai dai tada kora. to in dai da gaske ake so a yi kyata da wannan aiki a kan gaskiya a yi wannan aiki tsakanin da Allah mu san cewa mu talakawa zabin da muka yi da mu zabi kunin dare ba Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America Mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto State Nigeria. Ya Allah ka mana maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da masu nuna magani sai dai Allah. Sai duk ta Allah mu jihar Sokoto sai an kashe mutum an ɗauke mutum. amma an to an yi doka an ce an hana mu kan matakin da za mu kare kanmu duk arewacin najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan katsina ya ce mutanen shi su kare kansu kowane gwamna ya taho ya dokar da ta takura ma talaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an bar mu cikin bala'i da kansu. Salamu alaikum shashin Hausa ta biyu Amurka. Ni ne Alayi Sanusi Babawo daga karamar hukumar Daula. ina gabatar da ra'ayi na daga ganin gwamnoni da suka ji a wurin ainihin intake to idan ciki da gaskiya ayyuka ba ta hukunta shi su bari a yi tunke ai sun sun san abin zai faru domin wannan ra'ayi shi ra'ayin talata na najeriya da baki daya wanda ne muke bukatar sa kuma idan da gaske suke suna cin demokradiyyar na gaskiya ne to su bari a yi tunke nan domin shi ne ne kawo ci gaban demokradiyya da su siyasa na ƙasa sai gaba kamar da muka ji wannan tsohon gwamna shi wanda ya taɓa yin gwamna alluru ya yi maganganu wannan shi ne gaskiya magana idan ana so a kawo eh, ci gaba na siyasa a ne. Madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan kuma ka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice. ji cewa tsatson iyalan jagoran kare hakkin ɗan Adam da aka kashe Martin Luther King Jr. jiya sun yi tattaki a nan birnin Washington DC domin yin kira ga sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat da su ci karfin adawa da kuma mayar da hannun agogo baya da 'yan Republican suke yi. Suna ce a yi kwaskwarima sosai ga 'yancin gada kuri'a a kasar. Masu raro, a nan muka kashin shirin namu na hantsi sai kuma can da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikinmu. ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi sabuka mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da taya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya ba da umarnin yamma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fila hashin gumil da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.